سأل سائل بعذاب واقع wani daga cikin mushrikai ya yi wa kansa da ‘yan uwansa mushrikai addu'ar azaba idan har gargaɗin da azabar da gaske mai afkuwa ce ya yi wannan ne don izgili amma tabbas azabar za ta afka masu ranar alkiyama